to la masu kallon mu barkan mu da dawowa ta cikin shirin na siyasar mu a yau kamar yadda na bayyana muku tun farkon shirin cewar muna jiran isowar shi bakon mu kusan ba bako bane dukkanin shirye-shiryen wannan gida ambassador honorable dr aminu muhammad mako wanda yake matashin dan siyasa ne kuma dan kasuwa kuma mai shari da fashin baki akan al'amura na yau da kullum honorable barkamu da shiwa barka abdul fatah to alhamdulillah a yau mu za zamu tattauna akan wasu muhimman batutuwa na farko za mu yi dubi mu ga cewar bayan zanga-zanga sai me yanzu an ji cewar ɗalibai wato wasu ƙungiyoyi suna maganar cewar kamar yadda jarida jaridu suka wallafa ranar asabar na cewar su ba su yadda a amince ba su amince jami'o'i su ƙara musu kuɗin makaranta ba su jami'o'in sun yi maganar cewar ƙarin kuɗin wutar lantarki man fetur duk ya hau kansu suna ganin za su ƙirƙiro wani harajin da za su labta masu waɗannan mm. ɗalibai din suna ganin su kuma ɗaliban sun ce to in dai haraka ne Allah kai su ranar ɗaya ga wata su kuma suna ganin cewar a lokacin ne za su tsunduma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 a lokacin da kullum muke kira ga shugabanni su farga su duba su fara kyautatawa mutane su ƙoƙarin kyautata musu suna ganin cewa ba haka ba kullum kuma muna nuna musu cewa abubuwa da yawa in har talaka mm. ya gane 'yancin kansa ya gane 'yancin kansa to gwamnati sai zaman gwamnati sai ya yi wa gwamnati wuya me yasa saboda duk lokacin da gwamnati ta yi musu ba daidai ba suna da hanyar da za su fito su kwace yankin kamar yadda suka yi kamar yadda aka wato gwamnati ko in ce wa'anda suke gwamnati al'umma ne mm. wa'anda suke kan gwamnatin kullum mun suna kaman in ce maka in mun kira mun faɗa suna yin kaman menene ake cewa su ake cewa kunnen shegu da mu hmm, sukan yi bris da, magana mu so wani lokacin kuma kai da kake gwamnati ya kamata a ce kunnuwan ka su buɗe ta kafafen yada labarai ta ko'ina ka a buɗe yake kana jiyo mutane korafin da suke yi da abubuwan da suke yi domin kai akan wannan ne za ka duba kai kuma ka gyara tafiyarka ka mm. amma gwamnati sai ta yi burus da wannan abun ta nuna ma kawai ba ta damu ba so na yi magana satin da ya wuce mm. A akan cewa furucin da shi shugaban kasa ke magana akan ya ba da biliyan nawa na student loan okay, na student loan da za su biya kansu makaranta mm. yanzu jami'o'i sun bullo da yanayin yadda za su rinka anshe kuɗin su ma eh, eh, eh. so kaga daga ƙarshe dai shi wannan ɗalibin shi za a bari da fitina subhanallah kuma kudin wajen gwamnati zai koma kuma gwamnati zai koma so kaga shi talaka ɗalibin shi ne cikin tashin hankali ka yi karatu amma ka zama bawa kai da ƙasar ka a ka za ka zama a matsayinka na bawa so na kama student loan a ƙasar nan yadda muke student loan bai da amfani bai da tasiri bai da amfani to me yasa ba shi da amfani saboda kashe zuciya ne da kuma wa'anda za a bawan mm. ba wai kowa za a zai samu ba wa'anda ya kamata su samun condition ɗin da za a yi attaching a jiki kai ba za ka iya samu ba kai ba dan wani ba kai ba za ka iya samu ba za a ce za ka ka kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan so ba mamaki baka da shi mm. kaga an bata maka karatunka gwamnati ta kara banan jami'oi sun kara haraji sun kara wannan sun kara wannan ga ƙasa ta kara zafi ta yana za ka biya karatu ka yi applying loan din a baka abin da ya kamata a baka ka biya kudin semester ka ko kuma kudin registration ɗinka hmm. akalla process ɗin ya ɗauke ka wata shekaran ko kuma wani shekara biyu kaga an kashe maka ta karatunka gaskiya ne so a ni tunani na mm. a fahimta na a kuma iya abin nan dina in ka duba an ka batta ma ka yi ka misali ga federal mortgage bank wanda kai ma'aikaci aka ce kana da hakki ko kuma duk wani wanda ke adashe a bankin domin ana adashe mm. ana rijista kana adashi ka duk wata ana cire maka kuɗi ana biya a federal mortgage bank kana ma'aikaci mm. in ba kuma ma'aikaci ne ba kai maybe kana so kai a matsayinka na dan kasuwa kana so ka saboda kuɗi ne da gwamnati ta bada a wannan ƙungiyar domin kowane ɗan kasa ya amfana domin kuɗin sayan gida in yana da an shi bashi ya sayi gida to amma mutane cikin kashi 100 kashi 80 ko in ce kashi 70 ba su sani ba ba su san da wannan tsarin ba su san da wannan tsarin ba an fi eh, allaka shi cewa abu ne da kawai sai ma'aikacin ke iya amfana da shi ma'aikatan masu da yawa masu ma ba sani ba amma kuma ana cire musu kudaden akwai ma'aikatar da dama ba su sani ba amma kuma ana cire musu duk wata sai an cire musu kudin federal mortgage bank a ciki so irin haka ne mm. student loan zai koma federal mortgage bank in ka je kai applying a baka kudi ka sai gida maybe developer yana, yana duba gidajensa zai iya sayar da su nan da shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi bai ba yake ba da ofan shi aƙalla ba a ƙasar ba in ka je federal mortgage bank neman kuɗin da za ka biya kuɗin wannan gidan sai ya ɗauke ka kusan shekara biyu to kowane kwata ake zama mm. legal za su zauna uh, director za su zauna for approval tukunan za a banan uh, eh, final approval din kafin ma a ce maka an samu legal approval din no. shi ma ba karamin aiki ba ne ba ya dauki tsawon lokaci ya dauki tsawon lokaci akalla ba ƙasar ba na gaya maka sai an kashe shekara ɗaya shekara biyu kafin ka samu kuɗin hmm. so student loan ma ƙarshen ta haka zai koma ko kuma ya koma kamar yadda muka yi maganar naisal na'am wanda wankaku kawai wanda aka san da su wanda suke da hannu da shuni su ake zuwa a bawa student loan kai ɗan talaka ka dawo bola ba makarantan ba abin nan din so an an sauwaƙa wa mutane rayuwan kasan abubuwa sun yi sauƙi kowa zai biya wa ɗansa karatu ko kai za ka je ka je kai kwadagonka ka biya wa kanka karatu Tama wani rabu wasu irin abubuwa ne za a yi domin sauka wa 'yan kasa din abubuwa da dama ishu ɗin kaga kamar ishu ɗin tallafin man nan da ake magana na'am har yanzu mu ba mu ga tasirin cire tallafin ba illa iyaka fitina da aka mai da mu amma ita gwamnati kullum ta ce tana samun magudan kuɗi suna shigo ina kuɗin suke tafiya gashi nan an ce an ba wa gwamnoni biliyan 570 me amfanin ba wa barayin da kasancewa za su mai da abun ga shinkafa trailer trailer 20 ana tura jihohi ina take da mu da kai da eh, satin da ya wuce nan wani yake yake karyata ya ce shi bai san da wannan ba kware da gaske akwai gwamnan da ya fito ya karyata ya ce shi bai ga shinkafan ba kare da gaske to saboda haka gwamnati in ta bari bannan matasan eh, makaranta student suka shiga yajin aiki suka fito zanga-zanga to kashinta ya bushe tofa asirinta zai wallahi tallahi kashinta ya bushe saboda daman duk wata zanga-zanga a duniya wanda take tasiri shine na yan makaranta saboda na farko su baka yi saka daga kashe su ba baka yi saka tako daga ka abun nan su ba su kansu akwai akwai doka a kansu mm. so yan makaranta ne suna abin nan so in kana ganin wayan su gungu ne daban wa'yanda suka haɗo suka saboda wata jam'iyya ce suka zo suka yi wannan zanga-zangar to nan fa 'yan makaranta ne su kuma suka fito zanga-zanga Tofa. so ko gwamnatin soja a lokacin soja in yan makaranta suka ce za su fito zanga-zanga da sauri mulkin soja suke tsayawa su saurare su su su su lallashe su ba su musu abin da suke so so asirin gwamnatin apc zai tono in suka bari jami'ai eh, abin yan makaranta suka fito zanga-zanga a ah, honorable baya ga wannan bari mu leƙa shafukan yanar sada zumunta na zamani akwai shahararren mai amfani da shafin yanar gizo wanda ke dan najeriya mazaunin kasar china wato dan bello wato mm. wanda ya yi wasu bincike wanda abin ya daga mutane hankali wasu cikinsu ya ɗori ruwa wasu kuma hantansu ta kaɗa dangane da wasu mutum biyu musamman ma bangare guda biyu ɗaya daga gwamnatin jihar abin shafi jihar kano ɗaya kuma daga bangaren gwamnatin tarayya wanda zargin ma shine kan lamba ɗaya wato shugaban kasa su jibola Ahmed Tinubu da mallakan wasu matatun mai wanda ake ganin cewar ma ya fi kowa ma'ana ba zai taɓa yadda da cewar a dawo da batun magana tallafin man najeriya ba saboda shi yake amfana daga gare shi abu na biyu da bello garani ce ƙara fito da shi shine batun zargin wato mataimakin ɗan takarar gwamnan jihar ta kano wato kuma tsohon kwamishinan kananan hukumomi da masarautu a jihar kano murtala silangaro da cewar ya kwashi kuɗin kananan hukumomi akalla naira biliyan goma da sayan wato wani hannun jari wani katafaren hotel a ƙasa mai tsarki bari mu fara da batun maganin na shugaban kasa me za ka yi ce a kai to a binciken dan bello zai iya kasancewa gaskiya zai iya kasancewa ba gaskiya ba na'am amma dai daman aka ce ai uh, menene biri ya kama biri ya kama da mutum mm. uh, ai ba shi ya fara fada ba na'am shi kansa dangote ya fada ya ce wa'yansu suna da kamfanin a malta wanda suke kai mai suna tacewa hmm. amma bai faɗi kowaye ba ne lalle dai kam an yi haka sati biyu da ya aka fara bincike aka fara ai ba shi kadai ya faɗa ba na'am akwai sahara reporters ma ta yi ta wallafa rawaito wannan ta wallafa kuma ta faɗi waye da waye da waye da waye ne da wanda suke da owando da yadda suka yi accumulating din ajib suka sai ajib da yadda suka sai eh, malta duka sahara reporters sun buga kafin dan bello ya fito da nashi shi ma ba a sun ya fada so wani abu ba sabon abu bane ba mu daman mun san biri yayi kama da mutum bai muna da arziki a ƙasa muna da abin taci arzikin nan a ce wai ana ɗaukan mai ana fita da shi waje wai domin a je a taso a dawo mana da shi ƙasa a wani dalili refinery din nan namu da muke da su guda uku din nan billahi ladhi la ilaha illa huwa zaka iya gyara su a less than one year dukkan su dukkan zaka iya gyara su a less than one year so inda zaka san cewa duk wani batun subsidy batun menene ne muka na faɗa na sake na faɗa ƙarya ne waɗansu ɓarayin ne cikin gwamnatin suke wallafa wa kansu subsidin kawai suke kwashewa suna ɓoyewa gefe ɗaya suna barin talakoki cikin masifa da bala'i. so cire subsidy da aka yi an ce an cire subsidi hmm. lokacin buhari ya ce ya cire subsidi ya ci gaba da biyan subsidi aka zo shi ma asuwajo ya ce ya cire subsidi bayan ya cire subsidi kuma still yanzu an fito an ce ana biyan kowane wata ana biyan kusan trillion ɗaya da wani abu kuɗin subsidi waye ake biya wannan menene ake so a gaya mana kaga ƙarya ce ƙarara ta fito ta nuna mana cewa waɗannan masu kamfanonin tace man su ne suke kwasan kudinsu su sake mayarwa su sake sayarwa su kwashi arzikin ƙasa su je su tace su saye shi a cikin kalilan kuɗi kalilan su kai shi su tace su dawo da shi su sayar mana da shi da tsada me amfanin dangote in zai gina refinery single handedly irin wannan refinery wanda a duniya ana magana cewa ita ce ta biyu ko ta uku dan kasuwa mutum ɗaya yanzu a ce wai mu a matsayin gwamnatin tarayya wanda ya iyasar da ya ranci kuɗi a wajen mu a wajen gwamnatin tarayyan kafin ya je ya gina abin ne a ce gwamnatin tarayya ba za ta iya gyara nata ba shi yasa na ce maka duk bala'in da ake yi da haɗin bakin nnpc ake yi da haɗin bakin dpr ake yi wayannan jami'an eh, abin nan hukumar nan guda biyu ina gani sai an rusa ta sai an rusa ta gaba ɗayanta tukunna za a samu zaman lafiyar mai a ƙasar nan so in ba haka nan ba ba za mu fita daga cikin bala'i da fitina da tashin hankali a ƙasar nan ba na tsadin rayuwa ba baya ga wannan mu leƙa jihar kano wanda shi ma dan bello ha'ila yau dai ya yi gugar zana wanda kuma ya tabbata cewar shi murtala silangaro wato tsohon kwamishina wato na kanana hukumomi da masarautu ya wawushe kudaden ƙananan hukumomi har naira wato biliyan goma da siyan wani wato makekin hotel a ƙasa mai tsarki to wannan ba karamin abu bane ba mm. tunda ya ba ya yi breaking down yadda duk wata eh, miliyan biyar kowane jiha take bashi kowace karamar hukuma kowace karamar hukuma da sunan za a yawa za a sai diesel domin a yi pumping din ruwa wa jihar kano kuma bayan wannan an biya zai sake transferin kudin to account duka details din da payment din da transaction din da yadda transaction din ya yi duka a ya nuna ya samu su ya nuna so wannan yana da hujja yana da abin da ya nuna cewa barakan da ya faru so saboda haka uh, ba ɓoyen abu bane ba hmm. kuma ba, shi kaɗai bane ba in za a bincika abubuwa da yawa suna nan irin wa'annan daki da daki da daki da daki da ake fama da su a ƙasar nan dole shugabanninmu su gyara halayensu dole shugabanninmu su kyautata niyyansu su san cewa mutuwan nan kwaya ɗaya ne in sun mutu sun mutu kenan ba su dawowa ba su sake ɗanɗana kuɗin nan da suka tara babu inda babu abin da zai amfane su da su sai dai tashin hankali a ah, honorable abin da zai bada mamaki mai dokar bacci ne bige da gingidi hmm. mahukunta su suke waɗannan abubuwan to waye zai hukunta waɗannan mutane su kuma to shi yasa na ce maka ƙasar tana nan cikin kan fefeyi ne subhanallah rawa kawai take saboda kowa sai a hankali ba mahukuntan ba ba masu binciken ba ba su yan gwamnatin ba to waye ne so sai ka rasa ma shi yasa wani lokacin ya kamata a ce akwai independent body wa'anda su ba ruwansu gwamnati ba ta iya naɗa su gwamnati ba ta iya cire su ba sa interfering da isho din gwamnati ya kamata a ce a samu irin agency a ce ita ce take zaman kanta da kanta zaman kanta da kanta irin wa'annan bincike. na'am a uh, honorable baya ga kaka wannan daidai kan wannan mm. gaba gabaɗin uh, akwai waɗanda suka ziyarci shugaban ƙasa cikin wannan makon da ta ƙare mm. na cewar suka kawo masa ƙudurin cewar ya kamata a ƙirƙiri wato a wata majalisa hmm. majalisar nan wanda za a kawo kowace mutum uku daga kowace jiha wanda sake ganin cewa idan ka hada adadin waɗannan mutane din ya kai mutum ɗari da kusan wato goma da adadin wato sanato majalisar dattijan ƙasar nan shin ya kake ganin cewa idan aka ce an samu kishiya kuma aikin su iri ɗaya ne da dai makamantansu eh to ba wai aikin su iri ɗaya bane ba hmm. wayannan din abin da da na ji abin nan din daga shi ah, shugaban shugaban commonwealth na da shi ne shugaban kwamitin uh, da yake bayani a kai mutum uku ukun da za a kawo da kowace jiha da kowane jiha su ba za su yi acting as a sadidda da dai zababbu ne mm. zaben su za a yi amma ba 'yan siyasa ba ne ba ba su interfere da siyasa ba ishu ɗinsu su za su zo su zauna ne ba su da abin da ya kama da za su yi sai duba kundin tsarin mulkin ƙasa su za su rinka gyara kundin tsarin mulkin ƙasa tunda wayannan sun gagara tofa eh sun kasa na'am za a dawo za a samu malamai don dama kullum muna faɗa in muna son constitution ya aiki a najeriya in muna son mu tafi daidai sosai mun cire wannan constitution din da muka aro gaba ɗaya mun jingine shi gefe ɗaya mu samu malamai mu samu fastoci mu samu 'yan iska mu samu suwaye a zuwa a hada a hmm. zauna kowa ya kawo basirarsa kai ka karanto daga bible abinda jesus ya faɗa akan doka kaza in kai laifi kaza hmm. kai malam ka janyo ayaka da hadisanka ka kawo ka faɗa a duba culture mu norms and value a yi inculcating din shi ciki mm. constitution din a haɗa shi a ciki a fitar da mana da constitution dinmu shi ne kaɗai ƙasar nan za ta tafi daidai in kai hukun in kai laifi kaza mm. a matsayinmu na 'yan najeriya matsayinka na ɗan arewa al'adarka da addininka ga hukuncinka ga hukuncinka in kai ɗan kudu ne a al'adanka da addininka hmm. ga abin da aka ce a yi maka to za a tafi kan daidai ƙasar nan za ta gyaru za a san inda aka dosa amma in dai ba haka ba kuma wa'annan su kasance independently shi yasa ya ce ba 'yan siyasa ba hmm. su kasance independently masu cin gashin kansu ne wanda ba za a zo a ce musu kaza ba tamana zai yi eto eh abu ne mai wuya hmm. abu ne mai wuya ai komawa ga baya gaman eh, ishu din kiranye ga 'yan majalisu da aka yi ta kiranye kwanan nan da ake ta kai yawwa na gaya wani abokina na ce mai abu ne da ba zai yiwu ba abun ya so ya faru lokacin buhari da mm. aka yi wa dino mai layi amma an yi so su yi succeeding based on saboda shi daman dan opposition ne kuma ya tsaya tsayin daka ko da ke dan apc ne a apc ya a lokacin ba a lokacin hmm. amma saboda yadda ya ga tafiyan ba ta yin daidai ya tsaya tsayin daka ya ci gaba da fada da ihu da da cewa ba haka ba bai dace ba bai dace ba aka dauke shi mahaukaci aka dauke shi bai san abin da yake yi ba har ya kai ga wannan so abin bai tasiri saboda su waye ne za su zartar da hukuncin mutane ne eh, wanda suka yi zaben za su yi ko hmm. za su kai kotu su waye za su biyo kotun <laughs> na'am su din ne kuma za su zaki dawowa kotun su ne za su za su san abin suka zane abin da za su yi su kai ko talakoki kun yi ne kawai amma kuɗin ba ku da shi da za ku zo kuma ku ku ku dauki lauyoyi ku har lauyoyi ku hayan su ku yi abin nan su su din ne za su zo su sai lauyoyin su sai alƙalin su a zo yi abin da ake daga cikin talakawa masu ma su a sallame su to na'am tukuni ko kuma a ɗauko waɗansu a zo su ma su yi kwanta a takin din wannan su ce su ba su yadda ba kamar yadda aka samu anti protest anti protest eh so ƙasan gaba ɗaya muna muna kan faifayi ne tana tangal tangal kamar yadda wancan ya faɗa lokacin nan ya ce eh, the ship is about to sink eh, eh, <laughs> abin da gudaje ka zaure so a haka muke hmm. ina tangal-tangal a honorable wani babban abin tashin hankali kamar yadda muka sani an shiga tsadar rayuwa bayan gama zanga-zangan nan an ga wani yaron shahararren dan bindiga da ya shahara a ƙasar nan wanda an sha ne masa ruwa a jallo wato bello turji an ga yaron sa ya fito yana godiya ma al'umman kasa yan zanga-zanga na cewa sun ta kiran mai gidansu lokacin sun ana lokacin zanga-zanga ana cewa najeriya sai bello turji wannan abun ya yi musu daɗi sannan kuma sun san irin halin tsadar rayuwa da ake ciki da haka yanzu ga wasu magudan kuɗi da ya fito da su wanda za a taimaka ma al'umma ma'ana za su yi give away a turance da haka kowa ya turo da asusun lambar account ɗinsa domin a saka masa abin da zai baka mamaki kusan an samu mutum dubu uku da dari bakwai da sittin da takwas wanda suka tura a kan numbers akan suna jira a sakon musu waɗannan kudade. <laughs> To ai ne wannan kama kure ne tunda ni ban ma ban da labarin ma ban ma sani ba. Na'am. Amma to ka duba lalacewa dai irin ba lalacewa irin Najeriya ba da lalacewan jami'an tsaron mu. A ce kuna can kuna fada kuna ihu cin kuna cewa yansu suna treason saboda sun daga tutan wata ƙasa. bayan ga waɗanda ya kamata ko suke mana treason din ma suke komai tun zama terror din mu yau su ne suke samun waɗannan ba so kullum jami'an tsaro su rinka duba da gwamnatin su daina politicizing din issue din criminal issue irin waɗannan insurgency a daina politicizing din shi abu da ya kamata su yi tun farko su san yadda za su yi su dakile waɗannan abun yanzu ka ce kusan miliyan mutum na suka dubu uku dubu uku suka mm. suka suka suka tura akaunin su to in rekrutin din su za su yi back to the cikin su ba subhanallah ya kake ganin zai faru wasu ma da yawa ma mata ne to ya kake ganin abin da zai faru in ka duba su bello turjin nan sun kware daman da amfani da mata wajen safaran eh, makamai kwayoyi abinci magani daidai makamantansu so ballantana sun fito da wannan yanzu a bannan dinan so gwamnati da jami'an tsaro dole ne su tashi tsaye su duba su yi bincike su ga menene ke tafiya a wannan ƙasa mu hmm. dole su san yadda za su yi su dakile wannan abin gwamnati tsadar rayuwar nan zai kai da inda ba za su ba su ya controlling ɗinta ba sojoji da 'yan sanda da civil defense da ake amfani da su wajen cutar da talakokin wajen zun fito zanga-zanga mm. su ma talakokin ne su ma cin abincin da ƙyar suke ba sa iya samu kwarai da gaske in ta kai ta kawo billahi la ilaha illa su din ma kansu za su ba da su ba da jinin su su mara wa yan zanga-zangan baya a tafi in ta kai ta kawo in ta kai ta kawo saboda su ma a wahalin suke mm. su din ma babu ba sa samu so in ta kai da kawo ba za su fito su kare eh, protest din ba za su zo su ma su yi back to ga makamai a hannunsu za su yi retaliating back to manyan nasu so saboda haka dole su kiyaye dole su duba dole su fahimta menene kasan nan take so menene ya kamata a yi baka ba mutum bindiga yana jin yunwa baka ba mutum bindiga baka kyautata mai baka kyautata iyalinsa ba dole ne su kiyaye wannan abu dole su fahimta dole su san menene kasan nan da ke ciki so abun da ya fi dacewa da gwamnati ta zauna jiya ina jin firan wani professor na eh, abin nan international relation eh, na jami'ar university na lagos da yake magana ya ce abin da ya cancanta shi asuwaju yadda bai san hawa ba bai san sauka ba bai san me ya subsidin yake ba ya tashi kai tsaye ce rana ɗaya bai bi kuma constitution ba ya ce ya cire subsidy hmm. ya ce ya dawo ya ce ya dawo da subsidy mutumin ya yi magana har ya sake cewa ai lokacin pdp sun bada abin nan za su cire subsidy hmm. amma cewa suka yi ba za su cire subsidin a lokaci guda ba za su cire subsidin a hankali a hankali ana yi ana wannan shekaran an cire ne in an ƙara naira biyu a wata shekaran naira uku wata shekaran kaza wata shekaran kaza a hankali a hankali a hankali har abun ya baje amma kai ba za ka zo rana ɗaya ka ce abin kuma subsidin da suke magana yadda su suka cire subsidin bai kai hakan ba bai kai wannan farashi wanda suke magana ba ƙarya ne bai kai ba mm. to baya ga waɗannan a honro mm. mukalli addu'o'i rubdugu da malamai kuma suka fara shiga masallatai mm. suna yi wa wato duk wani wanda yake da zalunci da wannan tsadar rayuwa dai Allah kawo ƙarshen sa me aka ce to malamin bari in gyara maka malamin mm. ba kowane malami ya shiga cikin wannan abun ba to ha ila yau yawwa akwai malamai da dama wanda har yanzu su kuma ba su yadda da wannan tafarkin ba a'a to shi ma addu'an addu'an mm. ba su yadda da wannan ba su zanga zanga ba su addu'an. yawwa ba su zanga zangan ba su addu'an to fa in kuma in kuma gaskiya ne kaji ka gaya min wani shahararren malamai ne da wanda suka fito suka ce zanga zanga haramun ne wanda suka fito suka ce a yi wannan addu'an akwai ɗaya daga cikinsu babu shi babu su saboda shi sun san menene kaifin addu'a kuma sun san menene abin da Allah ya ce a kan irin wa'annan addu'o'i hmm. su ma suna da kashi a gindinsu to in aka dukufa addu'o'in nan <laughs> wallahi tallahi kaji na rantse maka sai ta ciyar da yawan su a ciki su ma malaman su ma malamin wallahi sai ta ci daga ciki to a honorable me kake nufi a daidai wannan lokaci a saboda su ma sun karba sun karbi kuɗi sun karbi kuɗi to suna daga cikin waɗanda suka tallafa aka aka shiga cikin wannan yanayin to su ma sai sai wannan addu'an ta shafe su ma sai sai sun kau daga ƙasan an yi a lokacin abacha tun daga lokacin abacha da aka yi an sake yi ba a sake ba a bace da ya ga yanayin yadda kasan take tafiya da akwai munafukai a cikin kasan ya ce a fito a national prayer ya ba da kuɗi ya raba wa malamai ya ce a ci gaba da addu'o'i duk wanda ke da hannu a rashin cin gaban najeriya allah ya kau da shi bai duba kansa ba saboda shi yana da kyakkyawan niyya amma ta wani bangaren in shi ma bai da shi Allah gashi ya yi shi ma ya dauke shi za mu iya cewa ta hanyar ne shi ma Allah ya dauke shi saboda shi ma wata kilan akwai ta hanyar da ya cutarwa da kasar ta wani bangaren hmm. in kuma ba haka ne ba Allah dai shi ya fi kowa sani amma dama abin da ya kamata malamai su gaya mana tun farko kenan ba wai su ce a hana zanga-zanga ba abin da ya kamata su ce kada ku yi zanga-zanga zanga-zanga ba shine na eh, abu mafita ba hmm. ku zo mu haɗu a je masallatan idi a rinka taruwa kamar yadda ake sallan idi ana addu'o'i na Allah ya karya duk azzalumin ƙasar nan duk wanda ba sa son ƙasar nan Allah ya karya su duk wanda bai son ƙasar nan ta ci gaba hmm. ko shi waye ne Allah ya karya shi na'am to ba ga wannan mu a jihar Gombe inda ka hango a dan takarar wato majalisar tijiya a shekarar 2023 hmm. wato a honorable Balatinka point aka shi ya fitar da wasu magudan kuɗi akalla ya kai naira miliyan 100 domin raba ma al'ummar jihar Gombe domin rage radadi wanda ana ganin cewa wannan ya kamata a ci aikin gwamnati amma kuma ga wani dan kasuwa shi kadai yake aiki me zaka yi to kasan kowa da na irin zuciyarsa hmm. ah, kuma kowa da nashi manufar kwarai da gaske wani lokacin na ganga mutane kada ku jira wai sai in za ku yi kyauta ko za ku yi wa mutum mutane mm. sadaka no. kada ku jira sai lokacin da hali ya kai inta no. ku yi kokari ku tallafa musu a lokacin da su yake mm. ba sai lokacin da kai kake da bukata ba a wajensu a wajensu ba no. da yawan 'yan siyasan mu sun koma ba sa ba da taimako sai lokacin da bukatar su ya taso mm. lokacin su suke ba da taimako mm. so wanda musulunci ma bai yadda da wannan ba ƙwarai da gaske yawwa al'adanka bai yadda da wannan ba mm. so don ka bada ka bada ne kawai ka bada kyauta ne ba ka bada domin ka samu lada ba ne ba so gwamnati kan ba za ta iya bada wannan kudaden da ya bada ba ita gwamnatin eh, jiha ta gama tenuwanta ai to so yanzu ta gama tenuwanta ba ta da ba ta da bukata da talaka to amma honorable ai shi gwamnan shi karan kansa zai iya fitar da wannan kudin aljihunsa ba tare da ba gwamnati ba dadin ya taba fitarwa ah. to ai ga mutumin da yake da zuciyan yi ne mm. yake iyawa in baka da zuciya kan baka iya komai. amma ga shinkafa ana rabo a jan. shinkafan shi ya saye ta to eh kana nufin na gwamnatin tarayyar da aka da ya ce ba eh bayar bane aka tura musu daga baya buhu eh, bunan trailer da ashirin da aka ce dinne yana gani ta ne ake raba to na'am na ga wani yayi posting a eh, kafan watsa labarai ta na zumunta wani wani suna na dawa ne mudu ɗaya da rabi da taliya da taliya ake raba mutane so ban san wani cikin rabon da ba ba ba taliya ba so ban san ban san ban san wani irin rayuwa muke ciki ba kuma kullum da kan gaya mutane rabon kayan abinci ba shi ne maslaha ba ga kasan nan tamu mm. ka fito da kayan abinci ka ce wai kana gwamnati kana rabon kayan abinci ba shi ne maslaha ba ka sassauta wa mutane raɗaɗin da suke ka gina musu kamfanoni ka gina musu ma'aikatu inda za a su samu ayyukan yi da za su yi yau arewacin najeriya nan in aka buɗe wajajen noma na zamani za a amfana ta ma honorable ai shi gwamna mahmudu ino yaya shi ma ya bude gandun wato a masana'antu rogo rogo batun maganar rogo rogo rogo rogo shi ya ci rogon mana ko ya abin ai wato da na je ji wannan abin na din ya tabbatar da tunaninsa ma kwata-kwata ba ma tunanin mutum ne da yake irin kan turban da ya kamata ba ne ba me yasa ka faɗi haka bayan akwai sinadarai masu yawa a cikin rogo kuma ya ce ya haɗa ka da wasu a kasashen wato kasashen morocco daman ya saba fitar da kayan abinci yana sayarwa waje ba yau ba daman ɗan kasuwa ne <laughs> alkama da su abin nan duk yana fitarwa na'am ya saba so amma dai ba za ka zo ka ce wai gombe a zo a yi noman rogo hekta dubu goma ka ware hekta dubu goma za a yi noman rogo gaskiya bai dace ba ka duba abin da ya kamata mutanen ka suke amfana da shi muna noman alkama muna noman masara muna noman shinkafa muna noman dawa muna neman gero muna neman auduga kawai ka ware duka ba baka yi ba sai ka zo ka yi wa kanka noman rogo ba ka gani watakila saboda samun kuɗin eh, shiga eh to wannan kasuwancinsa ne bangaren kasuwancinsa ne watakila wa jihar gombe a'a ba wallahi ba na jihar gombe ba ne ba nashi ne na kansa to ba jihar gombe zai yi wa ba na to wanda ba daidai lokaci bari mu je mu numfasa shi don muka dawo kuma sai mu ba masu dama shigo su shigo su fito ba nasu albarkacin baki a cikin dan kankanin lokacin da ya rage mana masu kallon mu shirin siyasar ma yau kenan da yake zuwa mana kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan ban birnin tare abuja idan kuna biye da mu tun farko shirin kun je da tana take kasance tare da ambassador honorable dr aminu muhammad mako inda muka tattauna wasu muhimman batutuwa da kyau da kyau wanda suka shafi ƙasa najeriya a yanzu kuwa za mu je mu dan numfasa idan muka da za mu ba ku dama ku shigo a ƙwararren lokaci a dagace mu to madalla masu kallon barkan mu da dawowa da shirin na siyasar mu a yanda yake zamu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa ga lambar raina a kakwatan talabijin ɗin kuna shigowa amma a gurguje saboda lokacin namu ya tafi ga kira na farko na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yawa muke tare kuma daga ina sunana alhaji shafi tudun wadau gombe daga na fadar jihar gombe to ina gudunmawar ka cikin abin da muka tattauna ta gudunmuwa ta abin da aka tattauna an tattauna abubuwa da yawa bayan ɗauki na ƙarshen na jiha ta. To, son kai ne abun. Eh, a ta ayi sai so kai ne. Sai lallai dai ka, to wanda ya kai sai. <laughs> A ta ayi wanda da kashi shi na ruwa ko. To, lallai dai ka. Ya wato bari ma tuyan ɗan ma ɗan tambihi ah, a kan shi maganganun mai girma gwamna namu na jihar Gombe. Na'am. Wanda tun hirarsa na BBC kafin ya kama madafan ihu. Hmm. mu dan yi tambihi mu dan yi tuni kaɗan lallai akwai ma wata kafa ma da ya zauna yake cewa duk gwamnan da ka ga yana titi ka ga ya matsa wa titi to sace kuɗin zama a kafin ya hau gwamna ya wannan bayanan kwarai kuwa sai ce to amma shi abin da zai mai da hankali to ya zo zai mai da hankali kan yin kamfanoni domin matasa ga cikin su samu aiki ne. sannan har ya kawo wani mm. misali mm. ya ce to ba ga kamar daɗin ko wannan ya ce ga ruwa nan a wancan gwamnatin nasu suka yi amma saboda muguntan wannan gwamnatin mai kawai za a rinka ba jama'a ruwa amma kwata-kwata da a To fa. To amma kuma gashi yanzu a wancan gwamnatin din sau biyu suke babu ruwa a sati amma zai famfon mu ya ci kusan wata babu ruwa to a fadin jihar ta gombe to ka ga duk irin wannan abun sai ka rinka gane sai ka rasa gane ina ne matsalar da to amma kiran da zan yi a nan da da wannan noman roba ga nan da hanya idan ka kama hanyar dadin ko wannan idan ka kama hanyar kano idan ka kama hanyar bauchi ta nan in ka kama hanyar maiduguri gashi nan jejin Allah ne a sun faɗi ni duka shawari idan Allah fa kuma karabansa suka ji wannan maganan da nake yi da da sauran titunan nan da ake mana a zo a share jejin Allah na a sa gire da ta share shi tudu kwari a lebur a zo a tona bohula in ka je hanyar gona da safe za ka samu 'yan mata da matasa sama da ɗari uku suna jiran bare ba kuma ba aika to shi gwamna ya zo a huda jejin nan a zo a yi noma na rani da na damuna a idi matasan nan da yake magana da wannan waɗanda aka kora na mashal da sauransu misali a zo a sa matasan nan su tafi gona duk wata a wasu salarin dubu hamsin a zo a yi noma na wuce hankali saboda abin da zai faru yanzu idan ka koma nan da abin da ya gefen baraban nan gefen da aka kone za ka gonaki bushe suke babu ruwa akwai barazana ko wannan damina to alhaji bashir a takaita wasu suna bisa layi mm. muna ba su ya kamata a yi wannan abin saboda a musamman ci gaba a kasan nan to muna godiya alhaji bashir daga tudun wada a jihar gombe na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum a gurguje ba mu da lokaci. An tashi lafiya. Da wa muke tare kuma daga ina? Suna na Mubarak daga Nigeria Air Force Base Kaduna. To ina gudumawar ka? Yawwa na ji daɗin maganar da wani rubu ya yi ina sauraron shi yanzu haka maganar cewa soja sai dai ka gan shi da bindiga da yunwa a cikin sa kuma magana haka ne haka ne yake magana haka. Saboda haka idan masu wannan dinmu jagoranmu wanda suke sama da mu idan ba su ga wani wannan hukunci gaba da wata da nan gaba za ka ga soja gaskiya su za su juya game da mutane wanda suke gaba da mu gaskiya abin zai juya ka kasan ma gabaci ɗaya za ta faci gabaci ɗaya to Allah ya sauke to muna godiya wannan wani jami'in soja ne daga jihar Kaduna ba da gudunmawa sa shi ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To a gurguje a kabo ga kan sauki kana da minti daya. To sha Allah to ni a kace dai abin da zan ba gwamnatin jihohi da na gwamnatin tarayya. Mm. Ta doki shawarwari kamar misali da ba a matsayin a kaina nan misali. Ka ga da mun bana kana da kalubale akan maganar ruwa akan maganar ruwa. Akwai guraren da ba a samu ba a samu ruwa ba har ya zuwa yanzu kuma amfanin su ma suna kodewa ba su da kura ayyukan ma amfanin ma ya lalace. to zan baka misali ka wani kai nan gon ya kamata a ce in dai gwamnatin jihohi da kanan hukumomi da gaske suke yi su rika yin noma na zamani irin na sola din nan a zubata a cikin ta a yanzu haka irin sai da na bowal bowal mai sunan bowal gida goma sha shida hmm. kuma kowanne yana amfani da hasken rana ne hmm. ina da ta kai kusan hekta takwas a yanzu haka amma ni ba sayan man fetur ko da na kwallon ina gaya maka wani abin tsakani har da Allah nake gaya maka ina noma rani ba abin da ba noma a cikin wata a yanzu haka masha Allah ya kamata ya kara ce eh, gwamnatoci haka ka kawo irin waɗannan hikimomin to in Allah ya da shi ma zai rage talauci da zaman banza da kuma cewar ko da ba ba zaman damuna to za a yi wannan abin ina ma ta kaftan fatan a ne su lafiya to muna godiya kwarai da gaske na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam da wa muke tare kuma daga ina ana tare da abubakar daga to a gurguje kana da minti daya to gashi wannan mun rasa kiransa duk da ma dai ga lokaci yana ta hararo mu kuma ga wato abubuwan da muka tattauna na san mutane da yawa za su so su ba da wato gudunmawa su dangane da abin da muka tattauna na'am assalamu alaikum warahmatullahi. assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare kuma daga ina eh kana tare da malam ishaq isa daga yobe to kai ne kira na karshe a gurguje ba mu da lokaci kana da minti daya eh to ba komai bane da yake yanzu ne aka kawo wutan mu kuma na je ana magana kaman ana magana muna godiya malam isa ta da fatan zaka tara da mu gobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to a honorable kadeji kiraye-kiraye daga sassa daban-daban daban na kasan to ga kira na karshe assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam yawwa kai ne mai kira na karshe da muke tare kuma daga ina alhaji ibrahim ne da gombe da ke nuna to alhaji ibrahim da gombe na gudumawar ka ya ayyuka menene gudumawar ka cikin shirin wallahi gudumawar ta gudunmuwa ta ita ce baiwa mutane kuɗi a gwamnatance mai amfani zama a baiwa mutane abinci ko tallafin kuɗi ko miye ne ga ayyukan da suke gaban mutane ga ilimi ga tsaro ga asibiti ga tituna duk an yi kuɗi a baiwa mutane mai amfanin kuɗi gaskiya dai kan wannan ga halaka mutane ne ba amfanin baiwa mutane kuɗi ko abinci ko miye bai da wani amfani to Allah ya sauke amma abun bai mana daidai ba da ayyukan da a nemi a ɗauki ma'aikata mana a sa su ayyukan da suka kamata. To muna godiya kwarai da gaske Alhaji Ibrahim daga Gombe. Na gaishe ku Allah ya saka da alheri. To amin sun amin. To honorable muna da minti tv da ya rage mana. To um, Abdul Fatah game da kaje ba san abin da wani ya faɗa. Na'am. Kunce mutane suka faffada. Mm. Babu wanda ke da tunani da hankali. zai goyi bayan wayar rabiyan kayan abinci da kuɗi a gwamnatanci babu gwamnati da ta za ta rinka yin wannan a cewa tana so ta yi adalci ne ƙarya ne adalcin gwamnati ɗaya ci ne ta yi subsidizing wa mutane abubuwa ta gina wa mutane kamfanoni ma'aikatun da za su zo su yi aiki da yaran su za su zo su yi aiki a ba mutane gyare ko kuma a koya musu sana'o'i a ba su kayan aiki mm. shine kasar da ake so a ci gaba kenan amma ba wai karin garba kuɗi ba game da abin da na faɗa kuma ka ji wani jami'i abin da ya faɗa kwarai da gaske ba abu ne na wasa ba tabbas ba abu ne na wasa ba mm. billahi ladhi la ilaha illa huwa kamar yadda obasanjo ya faɗa kasar nan tana kan time bomb ne subhanallah wallahi tallahi tana kan time bomb ne abinda muke gani muke renawa billahi alladhi la ilaha illa huwa zai zo ya fi karfin mu in har gwamnatocin nan ba su ba su yi daddara ba hmm. saboda babu imani a tattare da su to Allah ya sauka ta honorable ina ga saboda lokaci za mu dakata ana alaba shi idan muka samu wani lokacin ma wato ma ƙara buɗe wani babin kuma da wani maudu'in masu kallon mu duka duka anan za mu da sa'aya a cikin shirin namu ne a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sunana abdul fatah sanda na jagoranci shirin sai kuma bakon nawa ambassador honorable dr aminu muhammad mako matashin dan kasuwa kuma dan siyasa kuma mai sharhi da fashin baki akan al'amura na yau da kullum sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa malam umar mamir gombe sai ku da kuka bugo kuka ba da gudumawar ku muna muna muna wato muna godiya kuma muna alfahari da ku tare da fatan zamu tara da ku gobe misalin karfe 1 na rana domin wani ganin sabon shirin tare da fatan zamu ni cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu